والحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله العمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاء قوة رمضان hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu shekara shida, a wannan masallaci masjidin rahma a cikin wannan wata na ramadana ya tsare mu ya tsare shi mai suna ramadanu shaharul itki minan nari watan ramadana wata ne da ake yanta mutane daga wuta Allah ka sa mana cikin waɗanda za a yanta ɗin wanda ya gina wannan masallaci a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu yi musu rahama da sa sun huta su rahama wanda kuma ya rage a ƙaidinsa na rayuwa yana tare da iyayensa Allah ya yi masa arzikin rabuwa da su lafiya Allah madaukakin sarki duk wanda yake da kudirin ya samu irin wannan damar Allah ka bashi wannan dama. wanda ya bar duniya da wannan kyakkyawan sani mun taba faɗa a nan gurin duk da ba bayani za mu wasu in dalili ya kama Qur'ani ya faɗi matakai na yunwa guda huɗu, akwai alju'u kamar yadda yake masu abu da rabba hadha albayti allazi at'amahum min ju'in وآمنهم من خوف كما ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع وسنن أقي مقمصة أقي الخساسة سنن أقي المزقبة bahaushe in ya zo fassara duka yakan fassara su da yunwa ne amma ba ma'anar su ɗai ba a larabci yi malin ya ce wa min ajali zalika saboda haka ne أخبرنا الله رب العالمين وبنجد تالكي يبام لاباري أنه كتب علينا الصيام جايا وجب تأزمي أكم كما كتبه كمن يدي وجب تاشي على الذين من قبلنا أكم وإن سكزو قبم لأن الإنسان إذا ألم ومن أن أدم إن يسن أن غيره وننسى قد شاركه في الذي هو فرض عليه cewa Allah ya tsora maka abu sai aka ce to ai ba kanka aka fara ba kafin kai an sa wani to khaffa alaihi wa hana to fada min cewa abin ba shi kadai ba ne yakan sauƙaƙa masa damuwa shi yasa za ka wani ko kulle shi aka yi ko a sel ko a prison in yi duba ya ga inda aka ji shi kadai ne damuwar ta biyawa amma in yi duba ya ga ba shi kadai ba ne shi yasa wani ma don kar ya zauna shi kadai haka kawai zai kirkire shiri ya wani a kawo su su zauna tare ko kuwa faƙal Jallar jallat qudratuhu Allah wanda wato ikon su ya buwaya ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal na min qablikum la'allakum tattaqun na allah ya العالمين labari يبام لا بالي فأنه da علينا الصيام ya farlanta azumi a kansu kuma azumin nan siyama ramadana azumin watan ramadan wa annahu farda siyama ala kana qablana min al-umam kuma ya wajabta azumi akan waɗanda suka zo kafin mu na al'umma wa anna hadha al-farda wannan farilla alladhi faradahu Allah rabbul alamin alaina wanda Allah ya farlanta shi akan mu faradahu ala alladhina min qablina ya farlanta shi ga waɗanda suka zo kafin mu hatta yaqa fi nafsi almu'min har ya kasance ya auku a ran mumini inda musharakati lokacin da aka ce sun yi tarayya ma yastafi bihi Allah ya wato yastasiba shay'an da zai zamanto yana da iko abin ba zai masa nauyi ba abinda faradahu Allah alaihi Allah ya farlanta gare shi shi yasa yake kutiba alaikum as-siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaman yadda wajen wasiya da aji tsoron Allah haka yace wa laqad wasayna alladina utul kitaba min qablikum sai yace wa iyyakum an ittaqullah maganin cewa ku bi tsoron Allah ba kan ku faro aka fara cewa aji tsoron Allah ba. Allah ya dunkule cewa duk wata al'umma da ta zo kafin ku sai da Allah ya mata wasiya cewa ku zuwa ran Allah sannan ya ce wa iyyaku da kuma wannan al'umma da wa bayyana lana ta baraka wa ta'ala Allah ya yi mana bayani anna zalika wannan ajali ta ajali ta ƙawa. dan azumi ya zamanto makaranta ne da zai koya wa dan adam ta ƙawa. والنبي أخبرنا وأخبر عن هذا الأمر الكبير وما النبي يا بعد الأباري أكن وأن اللمري ببع فبين في النبي من بيان شو أن الصيام شيف أزمي ليس من الطعام والشراب باوي كوي دليل بقى أنا بقاتل كبتشي دشا وإنما الصيام بشيء آخر آه بل برن في دشا shi azumi yana da wasu manufofi na daban yuhassiluhu al-abdu Sa'imu, wanda shi bawa mai azumi ake so ya tabbatar da waɗannan manufofin ta hanyar yin azumi hatta ya kuna sa'iman haƙƙan ta yadda zai zamanto mai azumi da gaske fi mizani lahi azza wa jalla a ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye da aka laysa siyam ju'i wal aqashi duk mutumin da ya dauki manufar azumi kawai ana buƙatar waɗannan kwanakin ne ya daina ci ya daina sha kawai to yayi kuskure gaskiya kama akbar annabi kamar yadda manzon Allah ya bada labari cewa laysa siyam ju'i wal aqashi bai daga cikin manufofin azumi kawai ana buƙatar ka daina ci ka daina sha namba ta ɗaya akhara da buru da tafi sunan wani ahmadu fil musnadi min hadisi abi horaira kala manda allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rubba sa'imi so da yawa za ka iya da na mutum yana yin azumi amma laisa lahu ya siyamihi bai da wani abu da ya samu na rabo ko sakamako illa ju'u wal adaf ya wani da yunwa kawai da kishinwa wa rubba ka'imin sau da yawa watan ramadana zai shigo wani ya tashi ya yi tsayuwar dare ya hana idan sabacci laisa da homin kiyamihin illa sahar bai da kowane irin sakamako a wajen Allah illa kawai ya hana idan sabacci khalas ke nan kawai walaysa siya min at-ta'am wash ba wai manufar azumi ba shi shine a daina ci a daina sha wa inna masu siya kawai daga cikin abin da ma'anar azumi ya kunsa min laguri, lagawi duk abin da yake lagawi ya kunshi al-kalamul batil magana wacce take taɓalla warrafasi da maganganun da suke da alaka da jima'i a cikin watan ramadana musamman da rana wasakbi sannan da kuma ihu ko hayaniya shi sa hadisin amru bin al-as lokacin da yake wasafa siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da suka haɗu da wani ya ce masa siffanta mu ya siffar annabi take a cikin wato attaura kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya wasafa shi a cikin alƙur'ani sai yake cewa Allah ya faɗa a cikin attaura ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa bashiran wa nazira sannan wa hirzun na turo ka don ka zama kariya lil ga al'ummar da ba ta da alaƙa da karatu da rubutu kafin Allah ya aiko ka sannan sannan duka da mutawakkil na sa maka suna al-mutawakkil sannan daga cikin siffar annabi linsa mai fasjin wala galizi annabi ba mai kaushin zuciya ba ne ba mai kaushin ɗabi'a ba ne sannan wala sakharun fil aswa ba mai ihu bane ko mai hayaniya a cikin kasuwa sannan wala yadfa'u sayya'a bis sayya'a cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah bai tuhu kuɗi mummunan abu da mummuna walakin ya afu wa ya gafiru annabi yakan yi afuwa ya ainihin wato yi yafiya me yasa aka siffanta annabi laysa بفز ولا غليل sannan wala سخاب في الأسواق saboda asali ɗan adam ana so in dai zai daga sautinsa to ya zama ɗaga daga sautin yana da alaƙa da kira ne zuwa ga Allah shi yasa kaga Allah madaukakin sarki ya ce wa inna ankara da aswati mafi munin sauti a duniya shine sautin jaki saboda haka kawai jaki za ka iya kama shi kai ta bugun shi yin kuka amma sai ana zaune ba abin da ya faru in ya fara kuka duk kuwa sai ya je yana kuka don za ka daga ka, kowa ya biyo shi da sai ka duba ka gani akan abin da kake daga sauti a kai yana da alaƙa da abu ne wanda zai taimaka wajen daga addinin Allah in ba su da alaƙa to da sautin ka in ya daga da sautin jaki to duka jin duka duk ainihin wato tafiyar su daya ina fata an fahimta to shine za ku ga a namba ta uku yace a sahbu da sadun was sahbu da sinin min qalib bis-sin wa bis-sad wa huwa rafu as-sawti inda al bil kalami ash-shay'i shine mutum ya ɗaga sauti lokacin da ya fushi akan magana akan wani abu to as-siyamu shi azumi ko wanda a nan ba na hudu da ya ce akara da bunu ku zai ma fi sahihi wa bunu ibban fi sahihi bi tartibi bunu balban wal hakimu fil mustadrak da nan ba sai na faɗi lambobin hadisin ba wal bai haƙiƙi sunan min hadisi abu huraira ta ƙala manna Allah yake cewa laisa siyama min al-akali wa shurbi wa inna ma min al-lagwi wa ba wai manufa ba kawai shine ka daina ci ka daina sha daga cikin manufofin hatta maganganun banza cikin watan ramadana ba a buƙatar musulmi ya zama nito yana yin su to a nan mun faɗa mun ce ɗan adam Allah subhanahu wa ta'ala ya masa gaɓoɓi guda bakwai masu haɗari wanda suka dace da ƙofofin nama guda bakwai kuma wallahi duk wanda kaga ya ya je wuta wa'annan gaɓoɓin su za su kai shuta baki da ido da kunne hannu hudu sannan kafa biyar sai ciki da gaba shida sannan sai zuciya wannan yasa kaga ɗan adam da aka mai baki Allah sai ya mai hisabi akan maganganun da duk maganar da kai akwai waɗanda aka ce kawai aikin da za su shine su rubuta Yashe shi yasa sai manzo Allah ya bada ma'aunin cewa in har za ka yi magana ka sake ta to sai ka auna in alheri ne ka faɗa in ba alheri bane, ne kar ka faɗa shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun abin duk da baka sani ba kakka bibiye shi saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada saboda da ji abin da dan adam ya ji da wanda ya gani da abin zuciya ta ƙudurce dukkansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi ɗan adam a kansu. Wasu maganganu suka yi magana ta ja musu matsala. Shi yasa ga annabi da ya tashi magana a wani gurin cewa ya manye manduli waye zai amince min wa'annan abubuwa guda shida. Manzo Allah ce ni kuma zan amince masa cewa yana da aljanna gobe alƙiyama. daga cikin abin da manzo Allah ya faɗa a ciki hadda baki yanzu Allah ya sauka wa da annabi cewa man dallabi yuridu Allah qardan hasana waye zai ba Allah rance kyakkyawar rance shi Allah ya ninninka masa sannan yana da sakamako babba lokacin da yahudawa suka ji an yi wannan ilanin an sanarwa zai ba Allah rance kyakkyawar rance sai suka kalli manzan Allah suka ce a ah, to ai da Allah na kama yana neman a bashi ranci a shi talaka ne Allah da ya tashe sai ya ce musu da sami Allahu Allah ya ji kaulin ladina ƙalu maganan wa'annan da suka fi inna Allah faƙiru Allah talaka ne wa hannu agniya mu ne masu kuɗi yanzu ce ma Allah talaka da me suka faɗa da baki kaga jumla ce da ɗan adam zai faɗe ta cikin saka amma cewa Allah talaka saboda ya ce a bada rance wannan maganan tana da haɗari ko bata da haɗari shi yasa suna faɗar ta sai Allah ya turo wahayi ya ce innan laqad sami Allahu Allah ya ji ƙaunar lalina ƙalo zancen wa'inda suka ce in Allah faƙiru, Allah talaka ne wa nahanu abdullamuni masu kuɗi. Shi Allah yake to sanaktubu ma ƙalu, wannan maganar da suka bada Allah ce sai mun sa a rubuta ta sai kenan kaga me ya fada baki wa qatlihim anbiya bi ghairi haqqin sannan da kashe annabawa da suke ba ku dalili yanzu kashe annaba kuma wa ki aiwatarwa hannu da ka wani qulu zuqu azabal hari haka gobe a kiyama Allah ce za mu ce musu kudan dana azaba ta gobara Allah sai ya ce zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah saboda abin da hannunku ta gabatar ne Allah ba zai taɓa zalunta bayi ba sannan wata magana da suka sake faɗa da baki Allah cewa wa qalatil yahudu yahuda wannan sun ce yadullahi magalula hannun Allah lankwasashe ne a damta take Allah marubuci ne Allah ya ce musu gullat abihin wa lu'inu bima qalu hannayensu ita ce take danƙe kuma an tsine musu albarka da wannan maganar da suka faɗa me ya faɗe ta ba ki bal ya dahu Allah ce hannayen Allah mabasu tsakani yin fiƙo kaifa ya sha wala yazidanna min mun ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufara har zuwa ƙarshe to shi yasa ga munafakai sai suka faɗi magana Allah sai ce na billahi ma qalu za su rantsi maka da Allah akan abin da suka faɗa Allah sai ce wala qad qalu kalimatal kufri wallahi sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba da islami kuma sun kafarta bayan sun musulunta yanzu mai ya janyo bayan sun shiga musulunci su fita baki ne ya riga ya ainihin wato janyo da shi sa ka ga? annabi yake ishara hatta a cikin watan ramadana ne min ba da aula idan musulmi iwa kansa tarbiyya cewa ya gane ba kowace magana ya kamata yi ba cikin watan ramadana to bayan ramadan ɗin ya dore ya fahimci cewa maganganun da yake yi fa Allah zai mai hisabi akan maganganun sannan ya fahimci cewa akwai waɗanda aka haɗa su su rayu da shi an buɗe masa fayil su aikin da za su yi daga ciki har da maganganun da duk ya faɗa a duk inda ya yi su Allah subhanahu wa ta'ala ya sa amma su rubuta amma daga cikin abin da ya fi mana sauƙi shine magana ko babu abu mafi muni ma irin yin magana da afka wa mutuncin mutane cikin magana ko ba yana ciki ba to ka je ka gani duk abin da ake a social media ɗin biyu ko dai ka ga mutum faɗa zai ya afka mutuncin wani ko rubutu zai ko ba ka ban Ke sa suke cewa ma min katibin illa satabqa kitabuhu wa in fadiyadahu babu wani mai rubutu face abin da ya rubuta sai ta dawwama ko da shi rayuwarsa ta riga ta gani musamman yanzu aka ga duk shekara sai sun turo maka cewa ga postin kaza yanzu shekararsa ɗaya da kai a dawo maka da shi yasa suka ce fala taktub bi zai da shay'in kada ka kuskura ka ɗauki hannunka yi rubutu da abin da gobe alkiyama inda za a fito maka da abin da ka rubuta ba zai faranta maka riba wallahi ina mamakin yadda al'ummar musulmi ta zama wajen daga cikin abin da suka mayar da shi yana da sauƙi wallahi malam afka mutuncin mutane ba su san wannan yana daga cikin abu wanda yake mafi muni ba wajen afkawa mutuncin mutane yana daga ciki to asiyamu shi azumi kama ƙwalin nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi ya faɗa shai'un abu ne ya tahassalu wanda yake tabbatuwa min wara'ihi bayan azumin almar'us sa'imu yake tabbatuwa ga mutum mai azumi ala kasirin min alkhairi akan da yawa daga cikin alkhairi ya tagayyaru bihi nizamu hayati daga wannan ne mutum yakan yi amfani ya canza tsarin rayuwarsa wa ya tabaddalu bihi suluquhu sannan suluk ɗinsa shige da fitan ka ya canza wa yaktasibu bis siyami sahihi idan azumi ya zama ingantacce ne da wannan ne mutum yake samun aikata umuran al'amarin da lam takun qablu fihi wanda mutum bai samu dama kafin wannan lokacin ba walam yakun yu'aniha abinda baka yi gogayya da su ba sai zaman to kana iya gogayya da su walam yakun yantafitu ilaiha abinda baka waigawa zuwa gare shi sai ka dawo kana waigawa zuwa gare shi fa akbar annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya bada labari cewa annahu kam min sa'im sau da yawa mai azumi laysa lahu min siyamihi ka ga mutum yakan iya azumi amma bai da wani sakamako a wajen Allah illa bi'u al'adashi. kawai ya wani da yunwa sai kishirwa wa kan min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as so da wanda zai tashi yayi qiyamul layl da rabe da kowane irin sakamako a wajen Allah sai rashin bacci wanda ya ƙunshi illa ta'abu wan nasab ba ce gajiya da wahala to ka ga irin wannan azumin koyi Allah ya kiyaye mu daga gare shi ko Allah ya kiyaye fa bayyana rasulu manna Allah ya bayanin cewa anna siyama yuhassilu ladal mar'i sa'imi azumi yana tabbatarwa a wajen mutum mai azumi shay'an aziman jiddan wa jalilan jiddan wani abu mai girma da gaske sannan wani abu wato a mai alfarma ba وهو ما تعلق به سلوكياته abin da ya دي واتو ratayu da abin da ya shafi sulukinsa shige da ficensa da kuma akhlaquhu ɗabi'unsa na taɓa faɗar wata magana a nan gurin na al'umman musulmi a duniya a yanzu in dai musuluncin da annabi ya karanta na shekara 23 kafin ya koma zuwa ga Allah wallahi na ce da muna taɗbiƙin addinin yadda yake waɗannan waɗanda ba musulman ba da ake mu'amala da su wallahi in aka ce sai sun ba da kuɗi za su shiga addinin musulunci za su yadda saboda ba za ka taɓa samun ɗan adam a duniya ba wanda yake da karamci kamar annabi Muhammad. Sai ba a ka ga Allah ya kalle shi ba ya ce masa wa innaka la'ala kulikin aji. Yanzu ku kalla annabi Yusuf. Tun farkon rayuwa da tasowa ɗan uwan shi suka yi akan tunna za su kashe shi. Suka mai abubuwan da suka mai na zuwa a yi mitin yadda za a kashe shi wasu su kawo shawara sai kada a kashe shi a jefa shi rijiya da yadda suka zo suka nemi baban ya bayar da shi da yadda suka fita suka jefa shi rijiya da yadda suka zo da labarin cewa kirkeci ya cinye shi da jinin ƙarya ya tsallake wannan tarko yanzu ya zauna zama na bauta daga nan sai tarkon mata daga nan sai zuwa prison daga prison Allah ya mayar da shi mai mulki Allah ya shirya yadda ta hanyar yadda zai kama dan uwansa ƙarƙashin wannan tsarin da aka shi yasa Allah sai ya ce kadhalika fidna li yusuf aka maka shirya wa annabi yusuf yadda zai kama dan uwansa ya riƙe ma kana bi akhudha akahu fi dinin maliki illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin ahli to amma daga ƙarshe lokacin da baban ya ce musu ya bani ya zahabu ya ku ‘ya'yana ku tafi ka ta hassasu min Yusuf ku je ku binciko labarin annabi Yusuf wala ta yi asu min rauhillah amma ka kuɗe wa tsammani daga rahamar Allah innahu la yi asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun ba wanda zai ɗeba tsammani daga rahamar Allah sai mutane kafirai falamma dakalu alaihi sanda suka shigo wajen annabi Yusuf qalu suka ce masa ya ayyuhal azizu ya kai yallaɓai wato masana wa ahalana durru wa ji'ina bi bida'atin murja fa aufu lana alkayla wa tasaddaqa alaina inna allaha yajzi almutasaddiqin mun shiga matsala ka taimaka ka yi mana sadaka saboda Allah yana sakawa mutane masu sadaka da suka shigo ya kalle su yake masu qala hal alimtu kun gane ma fa'altum bi yusuf wa akhihi idza antum jahilun abin da kuka yi wa Yusuf da ɗan uwansa a lokacin kuna jahilai qalu sai suka ce a innaka la anta Yusuf kai ne Yusuf qala sai ce masa ana Yusuf wa hada ni ne Yusuf wannan ɗan uwana ne kada manna Allahu alaina kuma Allah ya mana alherin da ba za mu iya biya ba sai ce musu homon man yattaqi wa yasbir "Ba inna Allah la yudhi'u ajra al duk mutumin da ya ji tsoron Allah ya haƙuri Salaba ba zai taɓa tala don aikin mutane masu isa ne Ƙalu sai suka ce tallahi mun rantsi da Allah da laqad asaraka Allah alaihi Allah ya ɗora ka a mu wa in kunna da khadi'in ko da ke mun yi manya manyan laifuffuka da suka faɗi wannan sai ce qala la ba alaikum yau ba sauran zargi tsakanina da ku Ya yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim to wasu su shirya za su kashe ka kai kuma yanzu ka samu dama a kansu kashe ku shirya ku ga yadda ɗabi'un mu suke yanzu da halayen mu to Abu Safiya ku tuna fa manzon Allah ɗan Makka ne a nan aka haife shi yana da dangi da kowa mutanen nan suka zo suka yi mitin a darun aka ce a kashe shi annabi ya bar garin makka ya je ya zauna a madina amul fatih ya zo ya buɗe garin mutanen da ake tsammanin cewa yanzu annabi ya samu dama a kansu kashe su zai amma sai aka ji yana faɗa cewa abu sufyan dindigimar da aka yi da annabi kafin a zo fatahu makka ya musulunta shi jagorantar rigima har uhudu da aka yi da badar da suwaye amma nan da manzan Allah ya shigo ya samu ya fatahu maka ana jiran ajiya ilani ya ce a kashe wani a kashe wani sai annabi ya bada sanarwa ta wanda ya shiga gidan wani ya tsira wanda ya shiga gidan wani ya tsira sallallahu alaihi wasallam to daga inda kake gane karimin mutum shine ai masa abu yana da daman ya rama kuma ya afuwa ya kaura kai saboda haka mu ji tsoron Allah yana daga cikin manufa tawa ta azumi shine canza ɗabi'un mutane daga abu mara kyau zuwa abu mai kyau amma yanzu duk wasu abubuwa da addinin musulunci ya hana ya ce kada a yi mu muna musulmi maimakon mu tallata mu waɗanda ba musulmi ba musulunci da kyakkyawar ɗabi'ar mu irin wadda manzan Allah ya karanta ta sai zaman to duk wani abu da ake na rashin gaskiya da rashin kyauta mu ma mun je mun yi musharaka da su yanzu ya za a yi Kaka sai da hali ya kawai Allah madaukakin sarki ya samu dace ya samu gama da duniya lafiya ana nuna mun lokaci yayi bari mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin za mu tashi fa bayyana rasul anna siyama yuhassilu lada al-mar'i abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah maɗaukacin sarki ya yafe mana Allah ka sa muna cikin waɗanda za a 'yanta a wannan wata duk abin da muke na kurakure a rayuwar mu Allah ka bamu ikon tuba kafin mutuwa Allahumma arzuqna qabla al-maut tauba wa inda al shahada wa ba'da al-maut janna Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasan nan ta mu lafiya a harkokin tsaro da suka zama nan da can to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganin waɗannan matsalolin tsara Allah ka yi mana su. Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka yi mana maganinsu, Allah ka zaunar da ƙasanmu lafiya, Allah ka zaunar da yankunan lafiya. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniyar nan lafiya. Allah ka shiri shugabanninmu, Allah ka ɗora su a kan daidai, Allah ka yi riƙo da hannunsu, Allah maɗaukakin sarki, Allah ka sa su zama rahama a kanmu. Allah kada ka sa su zama azaba a kanmu don tsarkin sunayensa. kowa da bukatar sa ta alkhairi a nan Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na shari Allah ka kare mu daga gare shi Allahuma Allahumma asalu ka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin